بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wata za ta shiga addinin musulunci daga ina kike daga ina kike daga ina kike daga ina daga ina ina ruba guri ne gari ne to a cikin ina ne ok adamawa ne daga adamawa su ta kike wani gari ko kin zo za ki shiga addinin musulunci ke kika gamsu za ki shiga ko wani ya takura miki dole da gamsuwar ki za ki shiga to bari in gaya miki kalmar shahada in kin faɗa in fassara miki Ashadu, ashadu. ki faɗa abin da na faɗa Allah ilaha illallah wa ashadu, anna muhammadan rasulullah Abin da kika ce da larabci ne kin ce daga yau na shaida na dau alkawari ba wanda za a wa da gaskiya sai Allah kin yadda da wannan kika ce kuma kin yadda Allah ya aiko annabi da alkur'ani manzon Allah ne kin yadda da haka to kin zama musulma yanzu me sunan ki da ladi to ai ladi sunan ranar lahadi kenan ko to kina so abin miki ladin koko kina son wani sunan daban Allah take sunan da take so a musanya mata a sa mata Maryam to daga yau za a dinga kiran ki ladi a za a dinga kiran ki Maryam Maryam kin ga babban mace ce mai daraja ita ta haifa annabi Isa sunanta ya zo Alƙur'ani sau talatin da 34 da haka muna miki maraban dalale da zuwa addinin musulunci maryam yanzu sunanki maryam musulma kuma akwai 'yan mu mata za su koya miki yanzu abubuwan da ya hau kan wanda ya shiga addinin musulunci sannan kuma akwai ilimi da za ki nema don ki ilimin a ki yi addinin a ilimance saboda haka Allah ya miki albarka ya tabbatar da ke a musulunci maryam akwai suna nan a waje mata yanzu za su tare ki za su je su miki bayani yau muna goma sha biyu ga wata mai alfarma watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu